وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه kulla وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك ينقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum kuma shi kadai cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haduwa a wannan wata na Ramadan domin gudanar tafsirin Alkur'ani mai girma yau shine wuni na shida a cikin watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1440 daidai wanda kuma shine 11 ga watan biyar shekara ta 2019 a kirgen miladiyya muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu daman faɗin daidai da kuma aikata daidai muna nan a cikin tafsirin suratu yunus wato sura ta goma a cikin jerin surorin alkur'ani idan ka faro daga sama za mu tashi aya ta goma sha bakwai a cikin wannan sura mai albarka na بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون الله mai girma da ɗaukaka ya ce faman azlamu wa ya fi zalunci mimman iftara ala Allah kadiban kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah au kazzaba bi ayatihi ko kuwa ya ƙaryata ayoyin Allah Ta baraka wata'ala waye wannan zalunci ai babu wanda ya fi shi zalunci innahu la yuflihu almujrimun Allah ta'ala ya ce lalle mujrimai masu laifi masu ƙetare lokokin Allah subhanahu wata'ala ba sa taɓa samun rabo ubangiji ta'ala a cikin wannan ayar yana nuna girman zaluncin mutumin da ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta wa Allah Ta baraka wata'ala babu wanda ya zalunci kansa kamar mutumin da ya kirkiri ƙarya da ya kirkiri ƙaryar kuma bai danganta ta zuwa ga bayi ba saboda wato a taron aradu da ka da ya kirkiri ƙaryar bai jingila ta wa zaidu ko amru ba ma'ana bai jingina wa mutane ba sai ya jingina wa Allah mahalicinsa wannan ƙaryar babu azzalumi kamar wanda ya aikata wannan Allah maɗaukaki yana faɗan wannan maganar a daidai lokacin da su ƙwarai shawa suke ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da ya zo da shi ƙirƙira ne daga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da suka ce a baya wai za kamar yadda Allah ya bamu labari ayar da muka ayoyi biyu da suka wuce a baya wai za tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi ghairi bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da wani alkur'anin na daban ko kuma shi wannan alkur'anin da ke hannun nasa ya caccanza shi saboda akwai abubuwan da bai musu ba ya da haram halal ya da halal haram a daina aibata gumakansu da suke bauta a daina cewa Allah maɗaukaki shi kadai za a bautawa annabi sallallahu alaihi wasallama suna faɗa masa wannan dan su jarraba shi su gani idan har ba annabi bane na gas idan har ba annabin bane to la Allah saboda neman haɗin kansu zai yi abin da suke nema ya dan yi canje canje a cikin littafin ya ce to wuri kaza an canza dan ku bi wuri kaza an canza dan ku bi duk abin da ba gaskiya bane babu wahala idan kana neman jama'a zaka iya canza matsayarka to suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan har ƙarya ya zo da ita ya jingina wa Allah madaukaki in suka nemi wannan abun to zai gusu amma Allah madaukaki ya ce ka ce da su wato ba zan iya canza shi ba qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ka ce musu ba zai yi in canza wannan alqur'anin ni a karan kaina ba sai dai in Allah da ya aiko ni ne ya canza wata aya to wannan kan shi yana da iko ya canza ya soke wani hukuncin ayar ya kawo wani to wannan Allah madaukaki yana iya yi amma ni ba zan iya yi ba in attabi'u illa ma yuha ilayhi ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayi da shi to lokacin da wannan magana ta faru shine sai Allah madaukake yake nuna musu cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba makaryaci bane domin mafi girman ƙarya ita ce ka dauki ƙarya ka jingina wa Allah subhanahu wataala kuma ita ma ƙaryar a bangaren ka jingina wa Allah mafi girma shine ka ce Allah ne ya aiko ka alhali ba Allah ne ya aiko ka ba su ka sun san ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun san rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama sun san tashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan tarihin rayuwarsa gaba ɗaya sun sani shi yasa a baya Allah madaukake ba da labari manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu laqad labithu fikum umran min qabli ai na zauna muku na zauna cikin ku tsawon rayuwa tun kafin a aiko min da wannan alkur'ani kafin a aiko ni da shi ai kun san tarihi na kun san tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da yana ƙarya ne mutumin da bai yi ƙarya wa ƴan uwansa mutane ba to ba zai yi kuma ya ɗauki ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wataala wato wanda ya halice shi ba to anan ubangiji ta'ala yana nuna mana wannan ƙaryar fa ita ce mafi munin ƙarya ka kirkiri ƙarya ka jingina wa Allah maɗaukaki musamman ka ce Allah maɗaukaki ne ya aiko ka kuma ba shi ya aiko ka ba kuma al'ada babu yadda za a mutum ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah musamman ya ce Allah maɗaukaki ne ya aiko shi alhali ko ba Allah ne ya aiko shi ba face sai Allah maɗaukaki ya kunyata shi duk wanda ya zo a duniya ya ce Allah maɗaukaki ne ya aiko shi to in har ba gaskiya yake ba to wannan mutum ba zai kai zuwa ga abin da yake so ba ba zai samu darajar da yake nema ba ɗaukakar da yake nema ba zai samu ba abin da yake so ya cin masa ba zai cin masa ba face sai Allah maɗaukaki ya karyata shi domin bambanci tsakanin annabin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma annabin ƙarya bambancin su wato a fili yake ta yadda za a ga cewa duk wanda zai yi da'awar cewa shi annabi ne kuma na ƙarya ne to za ka samu a cikin tarihin sama cike yake da matsaloli dama wanda suke nuna cewa shi ba mutumin kirki ba ne har ya kai shi zuwa ga ya iya jara'a ya iya ƙarfin hali ya ce shi Allah maɗaukaki ne ya iko shi amma annabi wanda yake na Allah ne za ka samu ɗabi'unsa tuntuni dama za ka samu cewa ɗabi'unsa tuntuni na gari ne dama ana yabonsa dama can ana ganin mutumin kirki ne mai gaskiya bai saba karya a cikin manganunsa ba amintacce ne ba maha'inci ba ba irin wannan ɗabi'a tasa ba zai yiwu a ce mu'amalanci mutane da kyakkyawar mu'amala sannan kuma ya zo ya mummunar mu'amala tsakaninsa da ubangijinsa ba abdullahi ibn salam sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace lokacin da ya zo garin Madina yace mutane sun je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama suna neman su ga annabi alaihi salatu wassalam shi ma ya je cikin waɗanda suke neman su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lokacin da naga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ina ganin fiskarsa sai na gane cewa wallahi wannan ba fiskar makareci ne wato mutumin da yake mai gaskiya a fiskar sama Allah ba ɗaukake kan sa shaida shi yasa annabin da ya zo da gaskiya a fiskarsa in ka gani zaka gane cewa wannan mutumin kirki ne wanda ko yi da'awar annabtaka ya yace shi annabi ne na karya, to a fiskarsa ma sai Allah maɗaukaki ya sa abin da zai kunyata shi da ka ganshi shi zaka gane mai wajari ne makaryaci ne yace ina ganin sa sai na gane cewa wannan fiskar ba fiskar makaryaci ne. duk yadda aka yi abin da ya zo da shi gaskiya ne yace dan haka na zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon abin da na fara ji manzon Allah yana faɗa inji Abdullahi ibn Salami yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ayyuhan nas abshu salam yace farkon wannan shine abin da naji a bakin manzon Allah yana cewa ya ku mutane ku yada sallama tsakaninku wa at'imu ta'am ku rinka ciyar da abinci wasilul arham ku sada zumunta wa sallu bil layl ku rika sallah cikin dare wan nasu lokacin mutane suna barci tadkhulul jannata bi salamin za ku shiga aljanna lami lafiya yace shine farkon maganar da na fara ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada inji Abdullahi dan Salam kamar da Imam Ahmad ya fitar da hadisin da kuma Imam Tirmidhi al-Imam Tirmidhi yace hadisi ne wanda yake mai kyau ingantacce a wannan duka yana nuna gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo da shi daga Allah hatta waɗanda suka haɗu da shi a fiska ma sukan gane cewa wannan mai gaskiya ne Hakanan lokacin da Imam Ibn Fa'laba sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a daga cikin kabilar Banu Sa'ad ibn Bakr lokacin da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wasu abun yayi wasu tambayoyi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu zafi da yake mutumin kauye ne mutanen kauye wato galibi zaka samu cewa ɗabi'arsu akwai gautsi in kana so ka yi abu kana jin kunya to ka samu mutumin kauye shi zai iya maka ba tare da ya ji kunya ba galibi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sukan ce mukan so mutanen kauye su zo saboda abin da muke jin nauyin mu tambaya ma idan suka zo su za su tambaya kuma in sun tambaya sai mu sami ilimi mu ba za mu iya tambayan wannan abin ba wannan zaka samu duka a cikin ɗabi'u ne irin na mutanen kauye da suke zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a abin da kake ganin cewa ƙauyanci ne kai to shi a wajensa wayewa ne don haka ba zai ji nauyin komai ba zai tunkari ya yi tambayarsa lokacin da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama marrafa hadhihi sama ya ce ina tambayanka Dan Allah ka gaya mu wa ya ɗaga wannan sama haka ya ce wa annabi manzan Allah ya ce Allah ya ce Allah ne ya ce wa man nasaba hadhihi aljibal yace kuma ka gaya min waye kakkafa waɗannan duwatsun da suke bayan ƙasa ƙala Allah manzan Allah ya ce Allah ne ya ce wa man saba hadhihi al-ard waye shimfiɗa wannan ƙasar da muke kanta ƙala Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne ƙala shi ma fa ya yadda wannan abin da yake tambayan annabi ba wai bai sani bane ba ko bai yadda bane ya yadda amma yana so ya kafa manzan Allah hujja ne wata muqaddima ce yake so yanzu na hada ka da Allah da ya halitti zama da ya halitti ƙasa da ya halitti duwatsu akan wani muhimmin abu ne da zan yi haka yake nufi don haka sai ya ce fa a hadhihi sama ce ina haɗa ka da Allah da ya ɗaga wannan sama wa nasaba hadhihi aljibal ya kafa wannan duwar watsin wa a hadhihi al ya shimfiɗa wannan ƙasa da muke tafiya akan ta Allahu arsalaka ka ilin nasu kullihim shin tabbas na haɗa ka da Allah nan da ya halicci sama da ya halicci ƙasa ya kafa duwatsu shin tabbas Allah ne ya aiko ka zuwa ga mutane duka haka yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan tambayar irin ta kure ta tsile in ba mutumin kawai ba ina zai iya muka ita yace ka gaya min shin tabbas Allah ne ya aiko ka zuwa ga mutane baki daya qala allahumma na'am manzon Allah yace eh la Allah inda kai ne sai kai fushi a matsayinka na annabi manzo mafi girman daraja ai ko wace wani dan mukami aka baka a duniya wani yazo ya kaba wannan wannan kuran da ranka zai baci kai fushi la Allah ma ka ce a hukunta shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahumma na'am yace tabbas haka ne sai sai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da sallah domin a wata riwaya ma yace dan aikanka yaji dan aikanka da ka tura mana ya ce ka ce ubangiji ta'ala ka ce a yi salloli guda biyar a wuni ce eh na faɗa ce ina haɗa ka da Allah da ya halicci sama da Allah da ya halicci ƙasa da Allah da ya kafa duwatsun nan ubangijin naka da ya aiko ka shi ya ce a yi salloli nan biyar qala allahumma na'am manzan Allah yace Ya ce dan aikanka ya ce idan mun samu dukiya mu cire zakka ce e na faɗa ya ce ina haɗa ka da Allah da ya halicci sama da ya halicci ƙasa da ya kafa waɗannan duwatsu ubangijin naka da ya aiko ka wajen mutane shi yace ayi zakka manzon Allah yace eh haka suka dinga yi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye manzon Allah akan haji ya tambaye shi akan akan azumi kowanne sai ya irin wannan tambayar sai da ya gama sai yace wa annabi sallallahu alaihi wasallama sadaqta abinda ka faɗa gaskiya ne wallazi ba'athaka bil haqq yace na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya la azidu ala hadha wala anqusu iya wannan tambayan da na maka ka gaya mun sallah guda biyar azumin watan ramadana aikin haji zakka waɗannan abubuwan da na tambaya ka gaya mini iya su zan tsaya ba zan ƙara ba ba zan rage ba kaga shi wannan kenan ba sallan nafila babu azumin nafila babu babu aikin haji nafila ba sadakan nafila yace la azidu ala hada wala anqus wa zai maka wannan ba mutum kawai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da dimam Ibn Fa'laba ya juya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce aflaha in sadaka. wannan mutumin akan abin da ya faɗa ɗin nan yace iya su zai rike yace inda ya yayi gaskiya ya rike sun manzan Allah ce to ya rabauta abin nufi a shi ne wannan bawan Allah da ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yake masa wannan tambayoyin duk da cewa fa yanzu ya fara haɗuwa da Annabi amma bayan ya gama tambayoyi wa Annabi sai ya yace yi gaskiya saboda mai saboda alamar gaskiyar ne ta bayyana masa daga annabi sallallahu alaihi wasallama sakon da nake so isa anan shine mu gane wan annabin da ya zo da gaskiya daga yadda zaka zauna da shi ka tattauna zaka gane cewa wannan annabin na gaskiya ne wanda yake kuma ƙarya ne zaka ga cewa tun daga tattaunawa da shi zaka gane cewa wannan annabin na ƙarya ne ba annabin gaskiya ba domin Allah madaukaki ya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya babu abin da yake mai girma irin ka kirkiri ƙarya ka jingina wa Allah musamman kuma ka ce kai annabi ne to sai Allah madaukaki ya kunyata ka zai kunyata ka cikin mu'amalarka da mutane zai kunyata ka cikin ɗabi'unka da mutane zai kunyata ka cikin mu'amalarka haka kuma zai kunyata ka cikin irin abubuwan da zaka zo da su ka ce daga Allah ne domin duk wanda ya zo ya ce Allah madaukaki ne aiko shi ai ana jiran ya faɗi abinda Allah madaukaki ya aiko shi ne cewa nan gizo yake saka ba girin girin ba in ji ba haushe yace ta bai in ka ce Allah da ya aiko ka sai a ce to da me ya aiko ka akwai 'yan shekarun baya balacin shekarun baya bai wuce shekara guda ba akwai wani klip da ake yadawa wani mutum ya fito a ƙasar sudan wai shi annabi ne allah maɗaukake ko shi aiko shi zuwa mutanen sudan shi iya mutanen sudan aka aiko shi da aka ga bidiyonsa yana sallah in ya zo sallah zai yi bayanin irin sallarsa ya ce ita sallah in ka zo yi duk inda ka ga dama yani duk inda ka ga dama za ka fuskanta ta tawajjahu aina maturi haka ya ce yace sallah in ka zo ko ina ma zaka fuskanta yace yanzu saboda mutanen gari kaza ina so su samu lafiya su samu zaman lafiya to can zan fuskanta sai ya juya ya kalli wurin yana hadawa da wani yare sannan kuma yana hadawa da larabci idan ya tashi wurin kabarbari inda ake kabbara wani yare yake yi amma in ya da kuma zai yi karatu to yakan karanta wata surarsa da yake yi daga jin karatun zaka ce wannan sauki burutu ne ba na Allah bane saboda Allah maɗaukaki baya barin wani mutum ya zo ya masa ƙarya ya jingina masa ya ce shi ya aiko shi kuma ya kyale shi har mutane su yi tsammanin cewa wannan abin da ya zo da gaskiya ne idan mun duba irin musailama talkadda wanda ya rayu lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama tun manzan Allah na raye musailama ya fara da'awan shi annabi ne har ma ya rubuta wasiƙa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce min musailama ta rasulillahi ila muhammadin rasulillah haka ya rubuta daga musailama manzan Allah zuwa ga muhammad manzan Allah yanzu shi yana nuna ya yadda da manzancin manzan Allah dan manzan Allah ma ya yadda da manzancinsa shi ma saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka rubuta wasiƙa aka mayar masa martani yace min muhammadin rasulillah ila musailama al daga muhammad dan aikan Allah zuwa ga musailama al-kadhdhab wanda yake bakarici domin ba Allah madaukaki na aikon shi ba to kaga idan ka tambayi mutanen musailama irin ɗabi'un annabinsu da ya ce shi annabi ne da za ka tambaye su yaya ɗabi'unsa suke za su nuna maka cewa shi mutumin banza ne ba shi da tarihi na gari ba a yi masa shaida mai kyau ba mutum ne marar gaskiya mutum ne mai kwaɗayin abin duniya mutum ne mai neman ɗaukaka mutum ne mai kaza mai kaza mai kaza abin da zai nuna mai irin wannan abun zai iya ƙirƙiran ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala sifar da ba za ka same su a wajen annabawan Allah ta tabaraka ta'ala ba annabawan Allah tuntuni Allah maɗaukaki ya tsarkake su ba za a sami tarihinsu cike da suke burudu ba haka nan kuma Allah maɗaukaki ya kunyata musailamatul kadhab da irin saƙonnin da yake zuwa da su a matsayin cewa waɗannan saƙonnin daga Allah subhanahu ta'ala suke domin tunda ya zo a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne kuma yana ganin manzon Allah yana zuwa da ayoyin alkur'ani ana karantawa ana sallah da su to kaga shi ma ai dole yanzu ya zama wajibi tunda ya ce Allah ne ya aiko shi dole shi ma ya nemo surori da ayoyin da zai zo da su dan mutane su yarda da cewa Allah madaukaki ne ya aiko shi to yayi kokari iya kokarin sa tunda balarabe ne mai fasaha to amma duk abin da yake na ƙarya ne ka jingina shi wa Allah madaukaki to Allah sai ya kunyata ka musailama mai mutum ne mai fasaha amma sai ya zo irin rakaka in an ce rakaka wato shine irin harigitsatsen larabci barar fasali shi ake cewa rakaka ma'ana babu bin ka'idodi duk abin zaka ji babu wata ma'ana ta kirki to haka musailama irin maganganun da ya rinka tsarawa yana cewa daga Allah ne sai ya zama na cewa kafin yayi da'awan annabtaka ma fi fasaha maganganun da yake yi da nasa sun fi alamar fasaha a bayan cewa kuma ya ce Allah madaukaki ne ya aiko shi kaga wannan duka Allah madaukaki ya masa ne domin ya kunyata shi a duniya ya nuna cewa shi ba annabi bane na gaskiya ya zo da wasu surori da wasu ayoyi da yake karantawa a matsayin cewa waɗannan ayoyin daga Allah subhanahu wa ta'ala ke misali yana cewa akwai surarsa ko aya da yake cewa ya zifdi bintu zifdi'aini naqi kama naqi kama tanqina wala sharibi tamna'ina wannan aya ce daga cikin ayoyin musailamatul kadda wanda ya karɓo daga Allah idan ka ji sai ka ji abin abin dariya wai ya zifdi bintu zifdi'aini ya kai kwado dan kwadi biyu wato uwarsa da ubansa ke ko <laughs> wai ya kwado ya dan kwadi biyu kai linkayar ka kamar yanda kake linkaya a cikin ruwa tunda kai dai ba za ka bata ruwan ba kuma ba za ka hana mai sha ya zo ya sha ba wannan ita ce ayar musailama yanzu wannan wannan sako wannan ayar ta musailama take dauke da shi to me yasa ubangiji ta'ala dan ya kunyata shi shi yasa fasahar babu da zai iya kawowa wani abin da zai iya ma kwafi ya zama na cewa ya yi kama da wanda Allah madaukaki ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama hakanan kuma yana cewa laqad an'ama Allahu 'alal hubla wai yana daga cikin ayoyinsa ne, ne laqad an'ama Allahu 'alal hubla idza akhraja minha matan tas'a id akhraja minha matan tas'a kasa akwai irin wannan saja'i go wan najm idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma anil hawa irin wannan ne laqad an'ama Allahu 'ala al-hubla id akhraja minha nasmatan tas'a min bayni sifatin wa hasha wai wannan aya ce ita ma wai Allah madaukaki yayi ni'ima wa mai ciki lokacin da sai ta fitar da wata ya daga cikin ta kawai in ta tashi kuma sai kaga tana tafiya to me wannan mana ciki kaga wannan soki burutsu babu komai a ciki haka yake cewa alfilu malfilu wa ma adraka malfilu lahu dhanbun qasirun wa qurtubun tawil wai giwa giwa ka san giwa kuwa waye sanar da kai abin da ake cewa giwa ai giwa tana da dogon hanci ga kuma yar gajeriyar jela to me kenan kaga duk wannan yana kokoyan uslubin alqur'ani ne ko da za a ce alqari'a malqari'a wama adraka malqari'a to wai irin wannan shi ba yake kwaikwayo yace wal ajinati ajna wal khabizati khubza wal laqimati luqma ihalatan wa samna inna quraishan ya ya'tadu ita ma wannan aya ce daga cikin ayoyin mu'ayyiz sai lamatul kadda wai wal ajinati ajna yake wato wal ajinati masu masu nika gari nikawa wal khabizati khubza da masu soya waina <laughs> wal laqimati luqma da masu noma bayan an soya <laughs> wai inna quraishan qaumun ya'taduna a ƙarshe lalle mutane quraishawa mutane ne masu ƙetar iyakokin Allah to irin waɗannan duka Allah madaukaki yana toshe basirar mutumin da ya da'awan annabtaka ba zai samu wata basira da zai iya kawo wani abu da zai iya rudar da mutane ba dan kar mutane su je su gaskata shi alhali kuma abin da yake kai na ƙarya ne shi yasa lokacin da Abubakar As-Siddiq khalifatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya yi yaƙi da musailama domin yana daga cikin karan batta mafi girma da aka yi bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yaƙin da ya fi girma da sai na abubakar ya tunkara babu kamar yaƙi da musailama talkazzab saboda a yadda mutanensa suka ba shi goyon baya saboda ƙabilanci zunzurutun ƙabilanci tun da ɗan ƙabilarsu ne suna ganin cewa duk da cewa sun san makaryaci ne shi to amma ai annabin ƙarya ɗan ƙabilarsu ya fi annabin gaskiya wanda ba ɗan ƙabilarsu ba haka suke faɗa suka ce mun sani annabi muhammad annabi ne na gaskiya musailama annabi ne na karya. sai dai makaryacin cikin ƙabilarmu to ya fi mai gaskiyar da ba ɗan ƙabilarmu ba wannan kabilancin yasa suka goyi bayansa ya zama musailama ya yi ƙarfi ga su ƙabilarsu ƙabila ce mai yawan gaske kuma ya samu goya baya da yawa an sha wahala kafin da ƙarshe aka karya shi waɗannan ayoyin <coughs> lokacin sai na abokan radiyallahu ta'ala ya nasara a kansu a lokacin ne ya tsare su wasu da aka kama a ciki ya ce to sai kun gaya mana wai musailaman nan me yake faɗa muku ne kuka bi shi domin ai kaga musulmai su ba za su sani ba suna zaune a wani wuri daban waɗancan kuma suna nan ana musu wahayin su nasu na daban wahayin shaidan amma sai na abubakar sai ce sai kun gaya mana suka ki faɗa yace dole sai kun gaya mana irin abubuwan da yake gaya muku suka gaskata shi shine suka fara karanta masa waɗannan ayoyin na musailama abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ya ce kai tanku ina hankulanku har za ku yarda da cewa wannan magana ce ta Allah yace wallahi inna hadha lam yakhruj min illi yace ai wannan daga ji ka san ba daga Allah ya fito ba waɗannan maganganu ina za ina kama da na Allah subhanahu wataala to duk wannan ubangiji ta'ala yayi ne domin ya kunyatar da waɗanda suke da'awan annabtaka ba musulma kaɗai ba annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya ce kafin tashin alkiyama za annabawa da yawa na ƙarya yace ce sai kunu fi ummati kazzabuna falathun kulluhum yaz'ubu annahu nabi wala nabiyya ba'da annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a samu makaryata guda 30 a cikin al'ummata kowanne daga cikin su yana da'awar shi annabi ne yace amma babu annabi a bayana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yace kowa zai ce annabi ne a cikin 30 din nan to annabawan da aka yi na ƙarya sun fi 30 malamai suka ce abinda manzon Allah yake nufi da 30 din nan su waɗannan 30 din su ne waɗanda za su yi ƙarin suna su yi ƙamari ta yadda har za su girma su shahara kafin Allah ya karya su amma yan gusa irin wannan na Sudan din wanda wani ma bai ji labarin su ba a cikin Buhari ya tafi ya gaba ya tafi an yi irin su da yawa kamar mai tatsi ne kaga iya Najeriya ya gama abin sa yan kwanaki aka murkushe shi shikenan ba wanda ya san shi a duniya amma yana da awan cewa shi annabi ne haka in tatsi ne suke cewa annabi Muhammadun Kano haka zaka ji suna faɗa a gabana na ji wani dan kalaka to yana magana yana cewa annabi muhammadin kano ba irin mu'ujizozin da bai zo da su wa mutanen kano ba amma suka kare ta suka kashe shi muhammadu marwa ba muhammadu marwa sunansa ba to ya ce annabi muhammadin kano to irin waɗannan wato kwa masalan zaka ta gani na taɓa ganin wani annabi ma annabi buba da gidansa a bakin kogi kullum yana zaune akan kujera da yar hularsa ya zauna da tijo wai shi annabi in baka ce masa annabi buba ba zai amsa ba to kaji daga jin buba ya za a zama buba ya zama annabi to irin waɗannan kaga za ka ga irinsu suna nan da yawa to amma ba irinsu ne manzan Allah yake nufi ba ana nufin waɗanda za su gawurta har su zama sun yi suna sun yi mabiya irin waɗannan su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a samu annabawan ƙarya guda talatin sai yace wala nabiyya ba'di yace amma babu wani annabi a bayana to haka kuma bangare na biyu na yi wa ƙarya wa Allah domin wannan shine mafi girma shine ka kirkiri ƙaryar da zaka ce Allah madaukaki ne ya aiko ka a matsayin annabi bangare na biyu shine yi wa ƙarya wa Allah madaukaki ta hanyar kirkiran wani abun da ba addinin sa baka ce addinin sa ne abinda Allah ya haramta ka halatta ko abin da ya halatta ka haramta ko kuma ka faɗi abin da baka sani ba cikin addinin Allah tabaraka wa ta'ala duk yana daga cikin yiwa ƙarya yi wa Allah ƙarya alqawlu ala Allah bighayri ilmi shi yasa wajibi ne dukkan mutumin da yake karantar da al'ubba wajibi ne ya yi kiyamun laili wa kansa abinda bai sani ba in an tambaye shi ce ba sani ba akwai hadari da yawa daga cikin wasu fatawoyi da zaka ji suna fita a gidajen radio ko gidajen talabijin ko a wuraren karatuttuka mutum ya zo karatu ya zauna la'alla matsalolin da yawa bai karanta su ba dan iya abin da ya iya shine abin da ya je ya gano yanzu zai zo ya gaya wa mutane dan shi ya iya to duk abin da aka tambaye ka a wajen wannan in baka sani ba kace ban sani ba babbar matsalar shine ka faɗa abun ba haka bane abun Allah kar ka kuskura duk abin da kake shakkar amsarsa kar ka da amsa ba abun kunya bane a tambaye ka abu ka ce ban sani ba abun kunyan shine a turke ka a lahira a ce ka faɗa abu addinin Allah kuma ba haka bane in kai kirkire ka jingina wa Allah madaukaki to ka sani ka faɗa cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala ka faɗi ka faɗa cikin mafi girman zunubi mafi girman zunubi Shi ne ka rika yi wa Allah ƙarya duk lokacin da kace kaza halal ne alhali Allah ɗin bai halatta ba to fa ka masa ƙarya duk lokacin da kace kaza haramun ne kuma Allah bai haramta ba to fa ka masa ƙarya duk abin da kace kaza addini ne alhali ba addinin bane Allah bai ce a masa matsayin addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi a matsayin addini ba to ka sani fa ka kirkiri ƙarya ka jingina wa Allah tabaraka ta'ala malamai suka ce yin ƙarya wa addinin Allah ka faɗa abin da baka sani ba ko ka faɗi son zuciyarka a cikin addinin Allah suka ce wannan ya fi shirka zunubi domin suka ce shirka ce da kari domin wanda ya ƙirƙiri ƙarya jingina wa Allah a cikin addinin Allah ko yake faɗan hukunce-hukuncen da bai sani ba wato kamar ya mai da kansa a matsayin Allah ne domin Allah shi ne mai shar'antawa shi ne mai cewa halal ne shi ne mai cewa haram ne mai cewa kaza addini ne shi ne mai cewa kaza ba addini ba amma sai ka zo kai kuma kana halattawa Allah bai halatta ba kana haramtawa yanzu ka mai da kanka kai ne mai halattawa kai ne mai haramtawa ma'ana kai ne mai shar'anta addini kenan to kaga wanda yayi wa Allah abokin tarayya bai kai mutumin da ya nada kansa a matsayin Allah ba shi yasa yake da hadarin gaske ya zama na cewa ka rika faɗa cikin addinin Allah abin da baka sani ba abu dai mai sauki wanda zaka fita agon Allah a ce maka menene hukuncin ka za gafarta malam kace gaskiya wannan ban sani ba aje a tambaya gaba ko a jira ni zan bincika ka bincika dan jira ni wani lokaci ka bincike mai malamai suka ce in baka gano ba tambayi wasu ɗaliban ilimi yan uwanka tambayi wani malamin da ya fi ka karatu la'alla shi yana da masaniya akan wannan abu sai ka bada amsa amma kaman dole saboda mutum ya je ya barar da je ya zauna shi ya ce komai ake so a tambaye shi shi ga shekul islam ya iya komai a zo a karanta masa a yi ta tambaya yana kwaba yana ta bada amsa ba daidai ba ya manta cewa akwai gobe alkiyama Allah madaukaki zai tsare shi yayi bayani akan wannan abin da ya halalta alhali ba halal ba ko ya haramta ba haramun ba wani baban Allah ya taba kira na a waya yace gaban ta mallan ina da tambaya ne nace to dan Allah ka dan jira ne ina tare da mutane yanzu an jima sai mi ya sake kira na nace mallan ba mu hada ba in mun gama da kaina zan kira ka yace dan Allah mallan ka taimake ni ka amsa min wannan tambayar yanzu nace me abin gaggawa haka a ciki ya ce wallahi malam wasu ne suka zo gida suna tambaya na kuma ban sani ba yanzu haka ma na ce su dan jani ne na shiga gida yanzu haka a bayan gida nake waya da kai ina so ka gaya mun in jin gaya musu nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu tun da dai ba kai annabi kai ne Allah madaukaki aiko a matsayin annabi wajen al'umma ba yaushe zaka kakaba wa kanka wai dole sai ka amsa mutum tambayar da baka sani tsakani da Allah yaushe haka zaka ga malam wasu harkar addinin nan malam ta zama wasa kowa ya shiga rigar addini da rigar karantarwa da rigar malanta ya yi karatun ko bai yi karatun ba wani ko yan littattafan fikihun na a gaban malamai bai sauke ba na ka samu ya wani dogon karatu amma zai zo ya shiga cikin rigar malanta ya ta bundun bundun ya ta fatawa da abin da ya sani da abin da bai sani ba kuma duk mun manta cewa abin da kai ka faɗa baka sani ba ka yi wa Allah maɗaukaki ƙarya ne kuma gobe alkiyama Allah maɗaukaki zai kama ka ya tare ka kana cikin waɗannan da Allah ya yace faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban babu wanda yake zalunci kamar mutumin da yake kirkiran ƙarya ya jingina wa Allah yanzu yanda ake yayin a buɗe masallatan juma'a da limamai da suka dace da wanda ba su dace ba duk ne in dai ka iya zaƙin baki ka iya magana to ka cancanci a baka sallar juma'a hudu ba za ka iya rubutawa a'a ba za ka iya ba duk wannan ta taso ba akwai limaman da za ka ga sun kwabo zuwa zai iya kwabo hudubar wani malami domin akwai littafin huduba suna nan zuwa zai iya kwafa amma sai ya buga waya wani malami ran juma'a da safe ya ce kaza da kaza da kaza menene fassararsa ya ce masa kaza kai ni akwai limamin juma'a na'ibi da ya taba zuwa wajena wallahi limaminsa zai yi tafiya aikin hajji a lokacin ya ce abin da yake so in taimake shi don Allah rubuta masa hudubobi kamar guda hudu zuwa biyar saboda kafin limamin sai dawo zai rinka yin su na rubuta masa guda ɗaya guda ɗayan nan da muka zauna da shi yana bukatan na yanzu sai ina ja masa baki ina fassara masa ina ja masa baki ina fassara masa da haka zai iya saboda ji hau mumbari ya karanta wannan hudubar saboda in yayi kanta yanzu ka san yanzu yanda ake yi ba irin da da bane da irin masallacin fokal bariyat ne kawai ka zo ka karanta ka sauka ba mai ce maka komai amma yanzu ana buƙatar in kayi huduba da larabci to ka fada wa mutane sakon da ke cin huduba da Hausa to ba zai iya fassara ba shi ma sai ka fassara masa yanzu wannan dole ne sai yayi limanci to irin wannan abun wato yana da hadarin gaske amma galibi mutane ba su gane ba ko sun ɗauka wani abun duniya ne ko wani tarkacen duniya ko wani girma ake samu akan harkar malanta shi yasa kowa yake zuwa ya shiga cikinta wannan faɗan wannan maganar ba wai dan mu ɗin malamai bane ko muna da ilimi bane a'a saboda ɓarnar da take ciki ne ta yi yawa ta yadda wallahi wani idan ka zaunar da shi ka gaya maka littattafan da ya karanta bai karanta wani abin kirki ba wanda zai san addinin ma ballantana har da zama mai karantar da mutane Allah maɗaukake ya datar da mu ubangiji ta'ala ce babu makaryaci kamar wanda ya da ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wa ko kai ya ta ayoyin Allah ubangiji ta'ala ya ce su dai masu laifi to ba sa rabauta Allah ka sanya mu cikin masu rabauta na wa ya'buduna min dunillahi la girma da ɗaukaka ya ce wa ya abu na min lahi suna bauta wa koma bayan Allah ma la ya abinda ba zai iya cutar da su ba wala fa'uhun ba zai iya amfanar da su ba wa yaquluna suna cewa ha'ula'i waɗannan na inda Allah su ne masu cetonmu a wajen Allah ƙul ka ce da su a tunabbi’un Allah shin za ku ba wa Allah labari bima la ya'lamu fi samawati wala fil ardi da abin da bai sani ba a cikin sammai ko kasai za ku ba shi labari ne subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah madaukaki ya tsarkaka ya daukaka gabarin abin da suke masa tarayya da shi wato Allah madaukaki yana nuna yadda masu bautar wani Allah madaukaki suke aikin banza suna daukan wasu gumakan su da suka mai da su alloli waɗannan gumakan na ice ne ko na dutse ne ko wasu mutane ne suka ɗauke su a matsayin alloli amma suka sa musu wani suna da daban ba su ce da su gumakan ba suka ce da su waliyai ko suka ce da su wani abu wanda zai ba da kariya ga manufarsu ta bauta musu ubangiji ta'ala ya ce masu bautar wannan Allah maɗaukaki da suke bautan nan ai abin da suke bautawa ba zai iya amfanin su ba zai iya cutar da su ba wato a ƙashin kansu su abin da ake bautan ba sa iya cutarwa ba sa iya amfanarwa wake iya cutar da mutum Allah subhanahu wa ta'ala ne wake iya amfanarwa Allah subhanahu wa ta'ala amma duk wani da ka ɗauka ba Allah ba ba fa zai iya cutar da kai ba ba zai iya amfanar da kai ba akwai bambanci tsakanin abin ya iya zama maka sababin ka cutu akwai bambanci tsakanin abinda kai ya zama sababin cutuwarka da kuma shi abin a ƙashin kansa ya cutar da kai gumaka ba sa iya cutar da kai su a kashin kansu amma kuma za ka iya cutuwa ta hanyar rike su an gane ko shi yasa a wani wuri za ka ga Allah maɗaukaki yana cewa yada ulaman darruhu aqrabu min naf'ihi labi al maula wa labi al ashid yada ulaman darruhu aqrabu min naf'ihi yana roko ko yana bautan wanda cutar wanda zai masa ya fi kusa akan amfanar da shi da zai wannan yake nuna waɗanda ake bauta musu ba Allah ba za su iya zama sababin ka cutu a cutun da ka rasa imanin ka ka yi shirka wa Allah maɗaukaki sababin su ai kaga sun zama sababin cutuwarka amma su a ƙashin kansu ba za su iya cutar da kai ba wa ya ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum duk wani da ake masa bauta ba Allah subhanahu wataala ba to ya shiga cikin maɗin nan domin da dama ita maɗin nan wato lafazi ne na umumi duk wani wanda ake bauta masa Allah madaukaki ce ma la zurruhu abinda duk ake bautan nan ba zai iya cutar da kai ba wala yanfa'uhum kuma zai iya amfanar da su ba Me bautar gumaka ba za su amfane shi da komai ba kuma ba za su iya cutar da shi ba Me bautar annabawa ba za su iya cutar da shi ba ba za ta iya amfanar da shi ba Me bautar mala'iku ba za su amfanar da shi iya amfanar da shi ba za su cutar da shi ba mai bautar waliyai ba za su yi amfanin da shi ba za su iya cutar da shi ba mai bautar ahalul baiti ba za su iya cutar da shi ba ba za su iya kuma amfani da shi ba duk wanda ka rike a matsayin abun bauta ba Allah ba to ka shiga cikin wannan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum shi yasa Allah maɗaukake ce dukkan kiran da ake musu gumaka da waɗanda ma suka mutu suke cikin kabari da aka ɗauke su a matsayin ababen bauta ake kiransu duk kiran da za a yi musu Allah madaukaki ce ba za su amsa ba in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir ubangi ta'ala ce in kun kira su ma ba sa ma jin kira kai da za su jin ma Allah ya ce ba su isa sa amsa muku ba ba za su iya biya muku bukata ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma ranar alkiyama za su kafircewa abin tarayyar da kuka yi musu Allah ta'ala ce wala yunabbi'uka mithl khabir ba wanda zai baka labari kaman masani Allah subhanahu wataala wannan bauta da suke yi Allah ta'ala yayi bayanin ta a cikin wannan ayar ita bautan nan da suke yi yaquluna haula'i shufa'auna inda Allah suna cewa waɗannan da muka rike su ba muna musu bauta ne dan su kansu ba a'a saboda su ne masu ceton ma wajen Allah ma'ana sun yadda akwai Allah kuma sun yadda Allah maɗaukaki ya fi waɗannan abin bautar sawa'un mutane ne ko gumaka amma su wai suna ganin hakan girmama Allah ne suna ganin su ba su kai su je su bauta wa Allah kai tsaye ba sai dai su bauta wa waɗannan su kuma sai su zama tsani tsakaninsu da ubangijinsu kaga bai yin wannan ai ba wai yana ganin kaskancin Allah ba ne. a'a girman Allah yake gani wato kamar kai ne kana da wata bukata sai ka ce ba zai yiwu a ce ka je ka ga gwamnatin jiha ba sai dai ka je wajen wani ka gaya masa bukatar ka shi kuma sai ya isar wa gwamna nan yanzu ka kankantar da gwamna ne ko ka girmama shi ne ka girmama shi ne to abin da su suke da'awa cewa ai wannan ba kaskantar da Allah suke ba ba wai kuma suna ganin cewa Allah madaukaki bai kai a masa bauta ba amma su din ne ba su kai su bauta wa Allah ba sai dai su bauta wa wasu manya-manyan zababbun bayin Allah su kuma sai su kusatar da su da Allah subhanahu wataala wa yaquluna haula'i shufa'una inda Allah shi yasa suke cewa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa suke cewa ai ba dan komai muke bauta waɗannan gumakan ba illa liqarribuna ila Allah sai dan su kusatar da mu zuwa ga Allah abinda yasa muke musu bauta kenan shi yasa malamai suka ce wannan ayar ba ta kaita ba takaita akan masu bautar gumaka lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin da shi alqur'ani yasluhu fi kulli zamanin wa makan alqur'ani yana daidai da kowane lokaci da kowane zamani duk wata aya da take wato da Allah madaukaki ya aiko to daidai take tayi hukunci jiya kuma tayi hukunci yau ba za a keɓance ta da wani lokaci a ce lokacin ne kawai ta dace tayi hukunci ba a'a ta ya wato tana da dama tana da salahiyya da za ta ci gaba da amfani har zuwa tashin alkiyama shi yasa suka ce to waɗannan Quraishawa su a lokacin suna bautar lata da uzza da manata idan aka ce me yasa kuke musu bauta me yasa ba za ku bauta wa Allah ba sai su ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ai ba ban bauta musu dan su ba a'a mun bauta musu ne dan su kusatar da mu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala saboda su ne masu ceton mu a wajen Allah duk da cewa su kwarai quraishawa ba sai da akwai tashin alkiyama ba to menene amfanin ceton su da suke nema su ceton su da suke nema ba ceton lahira suke nema ba domin su ba su yadda cewa gobe za a tada alkiyama ba Za a za'ama allazina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa za dhalika 'ala allahi yasir Allah ta'ala ce za a za'ama allazina kafaru allan yub'athu kafirai sun riya cewa sam sam ba za a tashi su ba qul bala wa rabbi latub'athunna ubangiji ta'ala ya ce ka ce yadda suka faɗa ba haka ba ne. na rantse da ubangiji na za a tashe su sannan kuma za a ba su labarin abin da suka aikata to kaga su ba su yadda idan sun mutu za a tashe su ba suna ce a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun aw abawun al-awwal suna ce yanzu bayan mun mutu mun zamo kasa mun zama turbaya a inna lamab'uthun za a tashe mu aw abawun al-awwaluna ko hadda iyayenmu ma na farko a ce duk bayan sun mutu sun zama kasa za a tashe su kenan kaga su ceton da suke nema ba ceton lahira ba ne domin su ba su yadda akwai lahira ba ceton da suke nema shine akan bukatunsu na duniya duk abin da suke nema su suna neman Allah maɗaukaki ya biya musu bukatunsu ne a duniya amma shi su suna ganin ba za su iya zuwa su roƙi Allah kai tsaye ba sai dai su fadanci a wajen gumakansu su kuma su ne za su nema musu alfarma a wajen ubangiji ya biya musu wannan bukatun nasu to kaga sun yi daidai da mutumin da yau zai ce ba zai bauta wa Allah maɗaukaki ba sai ya bi wato ta hannun wani mutum kuma wannan mutumin ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka aiko ba a wani daban yace shi cetonsa yana hannun wancan mutumin ne wanda mun karanta ayoyi ba ɗaya ba biyu ba cewa shi wannan ceton ba a yi sai Allah maɗaukaki ya yi izini wanda zai yi izinin sai ya samu yadda wanda za a masa izinin sai ya samu yardar Allah wanda za a yi izini a cece shi shi ma sai ya samu yardar Allah sai an samu yardar Allah ta bangarori guda biyu wani da ka kama shi yau ka ayyana shi shi ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama baya ma cikin wasu mutane da manzon Allah ya musu albishir da aljanna sunansa bai zo a cikin alqur'ani an ce dan aljanna ba manzon Allah bai ce shi dan aljanna bane to duk wanda bai samu wannan rasidin ba duk wanda bai samu wannan stamp din ba Allah bai ce shi dan aljanna bane manzan Allah bai faɗi sunansa ya ce shi ɗan aljanna ba ne to fa shi ma duk a rububi yake yanzu duk a rububi yake ashe kaga ka sake hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na bin tafarkin Allah maɗaukaki ta hanyar koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ka kama wani ka ce zai cece ka wannan ai shine mummunan sakare shi kama ganye domin duk mutumin da ba shi da tabbaci da sunansa alkur'ani ko hadithan annabi sallallahu alaihi wasallama to fa shi ma yake wanda yake lalime shi ma zai samu ko ba zai samu ba yaushe zai maka alƙawarin zai baka yadda to wannan shine abin da wato yayi kamanceceniya tsakanin abin da su Qurayshawa suke a wancan lokacin da kuma abin da daiwa daga cikin al'ummar musulmi suke yi kaga yana bautar wani yadda ake kiran sunan Allah haka yake kiran sunan wani waliyin sai yana zikiri haka yake kira yadda zaka tashi ka kira sunan Allah to haka shi kuma in zai tashi da kira sunan wali waliyinsa yadda in zaka faɗi zaka kira sunan Allah haka shi kuma in bai faɗi maimakon kira sunan Allah zai kira sunan waliyinsa ne idan ka ce bauta yake yi sai ce ba bauta bane ai wai kamun kafa ne ceto shine abin da su ma qurayshawa suka faɗa ya guduna min lahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna inda Allah kamun kafa suke yi suke bautawa suke wa gumaka suka ce kamun kafa suke to kai ma haka kake bautan wannan Allah a wurin da aka ce ka ambaci Allah amma kuma sai ka zo kana kiran sunan wani Allah subhanahu ta'ala. ubangiji ta'ala ce shin wai suna so su bashi labarin abin da bai sani ba ne? domin shi Allah madaukaki ya sani bashi da abokin tarayya su kuma sun zo sun ce yana da abokin tarayya to shin za su ba wa Allah labarin akwai wani abin da su suka sani cikin sammai da kasashin da Allah bai sani ba wannan zai yiwu ba zai yiwu ba da haka Allah madaukake tsarkake kansa a ƙarshen ayar yace subhanahu wataala amma yushrikun tsarki ya tabbata kuma daukaka ta tabbata ga Allah madaukaki ga barin abin da suke masa tarayya da shi na wa ma kana an-nas illa ummatan wahidatan fahtalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ma nasu mutane ba su kasance ba illa ummatan wahida sai al'umma ɗaya wato dukkan mutane al'umma ɗaya ne da kanan nasu ummatan wahida fa ba a na biyi na nabiyyina ba wa da mutane dukkan al'umma ɗaya ne akan tawhidi fa talafu amma daga ba sai suka zo suka sassaba wasu suka koma kan tauhidi suka tsaya akan tauhidi wasu kuma suka koma yi wa Allah abokin tarayya Allah ka tsare walaula kalimatun ba dan wata kalma ba sabaqat min rabbika wadda ta gabata daga ubangijinka laqudiya bainahum da ubangiji ta'ala yayi musu hukunci ya gama fi ma fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna yin sabani a kansa da tuntuni ubangiji ta'ala ya zartar musu da hukunci wato anan Allah ta'ala yana nuna mana cewa dukkan al'umma dukkansu da suna kan tsari ɗaya ne suna kan tauhidi tun daga lokacin da Allah maɗaukaki ya halicci annabi Adamu alaihi salam ba a san shirka ba a cikin bayin Allah kowa akan tauhidi ne haka ake gada iyaye da kakannu kowa tauhidi ya sani fakhtalafu amma daga baya sai aka zo aka samu saɓani. wannan saɓanin da aka samu lokacin annabi Nuhu alaihi salam shine aka samu wasu mutane suka fara bautar wani Allah amma kafin aiko annabi nuhu alaihi salam dukkan mutane suna kan kade ta Allah ne babu shirka ina ma'anan wa makana nasu illa ummatan wahidan fa sun samu sabani ne lokacin da annabi wato nuhu alaihi salam aka aiko shi zuwa ga mutane abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda yace kana baina adam wa nuhin asharatu qurunin kullukum ala al-islam yace tsakanin annabi adamu alaihi salam da annabi nuhu an samu karnoni goma dukkan su alal islami suna kan musulunci thumma waka al khilafu bainan nas daga baya kuma sai aka samu sabani tsakanin mutane wa ubudatil asnam aka kuma ana bautar gumaka fa ba'atha Allahu ar-rusul sai Allah maɗaukaki ya aika manzanni bi ayatihi da ayoyinsa wa bayyinatihi da hujjojinsa zuwa gare su wato kenan lokacin da Allah madaukake ya ko annabi Nuhu alaihi salam lokacin an fara samun shirka ne a cikin a cikin al'umma shi yasa malamai suke cewa shine farkon manzo da Allah madaukake ya aiko domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadithin Isra'i da Mi'raj yace idan an wato hadithin ash-shafa'a ash-shafa'atul uzma hadithin ceto da zai yi a filin tashin alkiyama mutane idan sun je wajen annabi Nuhu alaihi salam za su ce anta awwalur rusul kai ne farkon manzannin Allah da yake dukkan waɗanda suka aka Allah ya aiko kafin zuwan annabi Nuhu alaihi mutane suna kan tauhidi ne sai lokacin da aka aiko annabi Nuhu ne ake shirka shi yasa ma malamai suka ce wannan yana nuna bambancin manzo da annabi shi annabi akan aiko shi ne zuwa ga mutanen da dama suna kan tauhidi sai dai kawai ya kara tunatar da su Allah ya kara nuna musu hanya ya kara faɗakar da su su ƙara gyara su da ubangijinsu amma shi manzo shi ne wanda ake turo shi zuwa ga mutanen da akwai kafirci a cikinsu akwai shirka an gane ko da haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce annabi nuhu anta awwalur rusul kai ne farkon manzanni to lokacin da Allah madaukaki ya aiko annabi nuhu alaihi salam a wannan lokacin an samu bautar wasu daga cikin mutane wato wasu bayin Allah Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya ce wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wuddan ko waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu wala tazid adh-dhalimin illa dalala yace su waɗannan mutane da Allah madaukake ambata wud da suwa'a da yaghuth da ya'uq da nasr su biyar yace haula'i rijalun salihuna min qaumi nuh yace waɗannan wasu mutane ne na kirki daga cikin mutanen annabi nuhu alaihi salam ma'ana daga kabilu ko da jama'ar da aka aiko annabi nuhu alaihi a cikin su suke mutane ne na kirki amma lokacin da suka mutu bayan sun mutu sai shedan ya zo ya wa mutanensu suka ce to waɗannan bayan Allah mutanen kirki idan har kuka bari haka to za a manta da su ba za a rinka tuno su da irin aikin su ana koyi da su ba da haka sai ce ya kamata ku yi mutum mutumi da surar waɗannan mutane guda biyar haka kuma suka yi suka yi mutum mutumin waɗannan mutane guda biyar kowanne aka kafa shi ana tunawa da shi a ce wannan shine wood duk wanda aka haifa ya masa bayani a ce wannan shine wood wannan shine suwa wannan shine yaghuf wannan shine ya'uq wannan shine nasr shi ai mutanen kirki ne wannan kaza yake wannan kaza yake aikin alheri ana nan ana nan iyaye da kakanu suna tafiya jikoki suna zuwa sai shaɗan ya sake zuwa ya wahayi wa jikoki ya ce ai iyayenku da kakanninku ai bauta musu suke yi kuma ku ci gaba da bauta musu shi kenan sai suka fara bautan wuddu da suwa da ya da ya uka da nasa to farkon lokacin da aka samu shirka kenan a ban ƙasa amma kafin nan ba a san shirka ba shi ne Allah maɗaukake ce fahtalaku amma daga bayan mutane suka zo suka yi saɓani ma'ana suka fara shirka a cikin su ubangiji ta'ala yace ba dan kalmarsa da ta riga ta rigaya ba da ubangiji ta'ala ya yi hukunci tsakanin mutane takitin a duniya wani wata irin kalma ce ta gudana daga ubangiji wasu malamai suka ce ba don kalmar da Allah maɗaukaki ya riga wato ya riga ya tabbatar da ita cewa ba zai azabtar da wani ba sai hujja ta tsaya a kansa da Allah madaukaki yayi hukunci yau dukkan mutumin da ya zo yana yin shirka take Allah madaukaki zai masa hukunci to amma Allah madaukaki yayi hukunci ya riga ya faɗa cewa ba zai yi hukunci wa mutane ba har sai bayan hujja ta tsaya akan su wasu malamai suka ce a'a a walaula kalimatun sabaqan min rabbika abinda ake nufi kalmar da ta gabata daga ubangiji shine Allah madaukaki ya sanya wa al'umma kowace akwai ajalinta sai lokacin ta yayi ba za a halakar da ita kafin lokacin ta ba wasu malamai suka ce saboda Allah madaukaki ya alkawari wa wannan al'ummar cewa Allah madaukaki ba zai halakar da al'ummar saboda laifinta ba domin al'ummomi a baya akan iya halakar da su lokaci ɗaya saboda wani zunubi da suka yi amma wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za a halakar da mutane ba a lokaci ɗaya duk irin laifin da suka yi wannan ya yana daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kuma ubangiji ta'ala ya amsa masa wasu malamai suka ce abinda ake nufi da kalmar da ta rigaya daga ubangiji Shi ne Allah maɗaukaki ya rubuta cewa ba zai ba wa mutane sakamakonsu mai kyau ko sakamakonsu mummuna a duniya ba a'a zai musu tanadinsu ne sai an je lahira dan aljanna a bashi kyakkyawan sakamako da aljanna wato mutumin kirki kenan wanda yake mutumin banga kuma a yi masa mummunan sakamako da wuta wannan abin Allah ya alkawari sai lokacin tashi alkiyama in ba dan haka ba da Allah madaukaki ya hukunci wa mutane tun anan duniya yan aljanna a tura su aljanna yan wuta Allah ka tsare mu a tura su wuta duk wannan yana daga cikin garin malamai da suka yi akan walaula kalimatun sabaqat min rabbika kuma kowanne zaka ga cewa ma'anarsa za ta iya zama daidai a cikin wannan ayar ana nuna mun lokaci yayi dan dakata anan insha Allah sai Allah madaukaki ya kai mu karatu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh